za ki kwana gobe in sallame ki kai ta gida mai yace da Halima ta je ta faɗa ma yayar Sa'ada an ba su kwanciya fita ta yi kai tsaye unguwar Sanufa bayan ta ba da naira hamsin an kai ta gidan Maryam ta shiga ta same su suna ta cin abinci hankali kwance ta ce adda Maryam an fa kwantar da Sa'ada shine aka ce in zo in faɗa miki mijin Maryam ya ce to fa yau yar farfaru an ji gari har an kai har an kai kasa daga karo ɗaya sai kwasar abin kunya aiko Maryam ki gaggauta aurar da ita ran Maryam ya ɓaci tace kenan kana nufin ciki ya shiga yace eh mana ke baki ga alama ba daga dan abin da kika yi mata sai a ce har ta samu kwanciyar asibiti fu ta bigi mayafi tana faɗin mu je don ubanki ki gwada min gidansu malamin nan naku da kika ce da sauri Halima ta fito da niyyar rugawa gidansu suka ci karo da Sayyadi da wasu mutane biyu gefen shi tsaye akan keken shi ya yi sabon wanka ya sa ash ɗin yadi. Maryam na girgiza ta ce, abin da kai kayi daidai dan haka ina magana da kwa ina magana ina magana ta ta kwana ya ce ga sunan su biyu mun iso da su su ne ai ainihin wakilai na ciki ta koma ta ba mijinta tabarma ta ce maza ka fita kayi abinda abin da ya dace tule-tule ya miƙe yana jin daɗi don har cikin ransa ya tsani zaman sa'ada a gidan saboda abincin shi da take ci. Bayan ya fita suka gaisa suka gabatar da kansu. Ya ce to gaskiya sadakin aure kawai muke bukata, ba mu da karfin yi mata kayan ɗaki, kuma shi ma ba mu ce ya yi komai ba. Sai Yadi ya washe baki ya ce haƙiƙa kun kyauta da ba ku sanya bidi'a a lamarinku ba. Insha Allah wannan auren zai yi albarka kuma za ku yi alfahari da shi. Kawo kawunsa ya karkace ya fidda dubu biyar ya ce yauwa ga sadaki nan sai mu shafa addu'o'i sai ya yadi ya yi ta kwararo addu'o'i suka amsa suna miƙewa suka tafi tare da faɗin nan da shekara ɗaya yake da buƙatar ta yake da buƙatar ta tare kana ya tara kuɗin da zai kama haya sai a siyo goro don al'umma su shaida cikin farin ciki mijin maryam ya ce babu damuwa ai kamar gobe ne tafiya suka yi sayyadi na ta jan gemu ya ce masha Allah ashe gwara da akai kaga aure cikin sauki kamar sayan tiya tiyar shinkafa wai mace na saya 5k kuma karshe za ta iya za ta iya min haihuwa 15 duk a cikin 2500 kai godiya ta tabbata ga Allah da bai tsawala sadaki ba kawun shi yace hakika na taya kamar na amma baka ga ubanta ba yace ai su ne iyayenta bayan mijin Maryam ya shiga ciki ya faɗa mata abin da ya dace ta ce hakan ma ya yi daidai ba ni dubu uku ka ɗauki dubu biyu in ɗauki dubu biyu in ba ta dubu ɗaya ta shaida ina laifi abincin da muka ciyar da ita ba za ta iya biya ba ya ce wannan haka yake suka raba abinsu ya tashi ya fita ita kuma ta koma ɗaki ba tare da ta damu da zuwa ta ga sa'ada ba halima ko gidansu ta nufa bayan ta ga abin da ya faru da kuka ta fada jikin kakarta da ke cin gyada? ta ce daidai sa'adatu na cikin matsala anan ta kwashe komai ta faɗa ma yar tsohuwar da ta saki baki tana kallanta wani ashariya ta bankaɗo tana faɗin uban mai hula ma ya ci uwar tas yanzu tashi mu je asibitin ni zan zauna da ita a tare suka fita suka hawa a daidaita suka isa dokta na zaune yana latsa waya yayin da sa'a da ke bacci bayan sun gaisa daidai ta sa kuka ta ce Allah ya zama gatan da sa'adatu sa'ar mata Allah ya kwashe ma mai hula albarka da abin da ya haifa Allah ka sanya shanuwa ta ci wa mijin Maryam uwa darajan aikin rinji da yake dariya doktan nan yayi yace kai kaka wannan addu'a haka tace kai banni in yi baka ji irin bakar azabar da suke bata bane wayar shi ya ji tashi ringin cikin bacin rai yace wallahi wallahi Salim zan kore ka daga aiki wawa kawai da baka san me ya dace da rayuwarka ba so nawa ina kiran wayarka baka ɗauka. maza je ka gida ka karɓo min abinci mai yawa har da ti a shagwabe ya ce wai dadi wace yarinya ce da ka killace ta kama kasa kai ta ɗakin marasa lafiya sai ofis ɗinka ba dadi ka manta wannan lokacin da muke ciki Ba ka gudun a haɗa baki da ita a ci amanar ka. cikin fushi ya ce duk abin da za ka yi kai tsaye ka yi don Allah in ma mutum ya cuce ka don kansa kuma Allah ba zai ba shi ba ba zai bashi dama ba saboda niyyar alkhairi da ke ranka ka kawo min kaji na faɗa maka ba a wani jima ba ya sake turo ɗakin ya shigo yana waya ko kallon su daidai da ke cin gyaɗa bai ba kai tsaye wajen ajiye abu ya ya je ya ajiye ya juya daidai ta ce lokuta waye wannan da shegen tsawo kamar benin otel sosai dadi ke dariya ya ce kaka yaro na ne shine babba sai wannan sai kannansa biyu ɗaya namiji ɗaya mace su kaɗai Allah ya bani ta ce kai amma tsarin iyali kake hala da kake samun wasu ko adadin kwayukanka kenan uku kacal kamar dan fim kan shi ya sunkuyar don wata masifaffiyar kunya ya ji ta kama shi ta ce a'a to aini na san ta ce a'a to aini na san haka kawai kuke ma kuke maƙyamara kuke haihuwa bayan annabi na so ya yi alfahari da mu akan ka ganni yara na bakwai amma saura biyu duk sun mace daga uwar Halima da take marar hankali sosai sai babban yaro na da yake da yake direba ne yana jigila su kadai ne da ni yace Allah sarki Allah masa rahama amin tace tana kallon Salim da ke ta yanka mata harara jin abin da ta tace dadin shi a fusace ta mike tana daukar slippers dinta da yayi wani irin rarakewa tsakiyar ya koma kamar kyamara ta kai masa duka da shi tana faɗin matar ubanka ka harara dogon banza Bar gani na yar dugus a gabanka kamar Po. kace zaman kace zaka min iskanci na na girmi babanku a fusace Salim ya kalle ta yana kallon shatin jar kasar da ta bata farar rigarsa sosai sakamakon takalmin da ta buga mai dariya sosai dadi ke yi ganin yau an tabo masa shalele daidai ta ce dan kwal uba wai doctor yanzu da yara sun ga sun girma fadar su ta daura taka sai ka zama abokin wasan su to gaje sabon gida ka ce wace ce daidai anan za a faɗa maka komai a kaina Ka yi tsaye kana kallo na da tsawonka kamar wayar warin wayar wayarin kai ne wallahi ban ma shiri da dogon mutum don siffar shi tafi kama da ta wawaye zikau zikau kamar namomin dawa a fusace ce tsohuwa ki san magana da zaki rinka faɗa ma mutane me ruwanki da ni wallahi dadi duk kai ka jama kai ka jama kai ka ja mana harka da waɗannan marasa lafiya duk talauci ya shanye su sun zo suna ma mutum hasada da kyashi daga gani daga gani na har da duka wanda ko goggo da take kakata Ba ta taba duka na ba sai wata busasshiyar tsohuwa mai kaushin hannu dadi ya bude baki zai yi magana ya ga daidai ta zabura ihu ta sake mai tsananin firgici mai tsananin firgita mai sauraro kamun su ankare suka ga da sauri ta taka wata farar kujera <laughs> sai ga ta daram ta taddosa tsawo Kanya ankare ta kama mai kunnuwa tana cije baki. Ta rike sosai ta murza kamar ta samu kunnen zomo. Tana zaro mai idanuwa da suka koma jawur. <laughs> Ihu ya sake sosai don shi kaɗai ya san azabar da ya sha. Abin ka ga yaron hutu bai bai saba ba. Dadi da ya ga tana layi kamar ba <laughs> kamar ba ta cikin hayyacinta ya dafa ta yana faɗin dan Allah kakaki ya hakuri. Yarinta ne zan masa magana. Sam daidai bata san ma yana yi ba. kuka halima ta sa ta ce wallahi tana da iska ke allah na tuba wallahi tana da iska maganar shi ta bata mata rai tun da kaga haka rawa jikin salim ya kama yana kuma kokarin kwacewa shi kan shi dadi ya firgita da sauri ya fita ya kira wasu mata suka dauko suka sako da daidai aka kwantar da ita ta yi sheme sheme tana wani bahawan yare tana murza yatsun hannunta da suka baule da sauri salam ya fita yana cire rigarsa Yayar don wani azababban zafi kunnuwansa ke masa kamar zai tsinke kai tsaye wajen fakin ya nufa ya fada wata dalliliyar mota a guje jata ya bar asibitin a ofis din dadi kuwa sosai ya dukufa yana tufa ma daidai addu'o'i kana ta wartsake tana kallon kanta sai kuma ta saki salati ta ce ai ka ji abin da ke kwarata da an min magana sai in she mai kamar sai in she mai kasa kamar ruwa dadi ya ce sannu ki bar tunawa tunda kina da matsala anan ya ba su abinci suka ci suka koshi sai gab da magaraba sa'ada ta tashi wanda bata san abin da ya faru ba da kanshi ya hada mata ti mai kauri ta sha ya bata magani kane musu sallama ya tafi washe gari Maryam ta yi wa mijinta rakiya ta ce yauwa Jibir zan je gidanmu don sanar da innanmu abin da ke faruwa ita kuma sai ta faɗa ma baba don ya fahimta bakin shi ya washe ya ce hakan ma yayi yana tafiya ta zira gele ta goyi Khalifa ta fita ba tare da ta gyara gidan ba kai tsaye unguwarsu. tudun matawalle ta nufa bayan ta isa ta ga babansu zaune ya rabka tagumi da gani yana cikin damuwa a tsaye ta ce kai kuma baba lafiya ya ce eh maryama ya gidan ta ce lafiya a gajarce ya ce ina wannan yarinyar ya ban ku tare ba ta ce baba sa'ada ta zama abin da ta zama jiya wai sai gata da kwanciya da wani kato dan ya bata kuɗi duk hidimar da muke mata ne da Jabir amma ta raina to da yake malami ne ta afka mawa kuma yana da tsoron Allah sai gashi ya zo neman aurenta maganar da nake mama ya kawo sadakin aure jiya dubu biyar to na sai mata gwanjan 'yan kayan amfani na gida sai ɗari biyar ta rage na ce bari a kawo ma barin kawo ma ka shaida bai da karfi ya ce ba zai yi komai ba mu ma kaga ya hutar da mu cikin bacin rai ya ce sadakin aure dubu biyar kawai wallahi a'a sai dai ya karo min dubu sha biyar in ɗaura jari harara maryam ta zuba mai ta ce yo ka ji baba ina laifi dan ma ya bada da ya gudu ya barta a lafa to yanzu haka maganar da nake maka wallahi tana gadon asibiti da alama rabo ya shiga kaga gara ko ka rufa ma kanka asiri kan asan cewa dan asan cewa da mijinta wannan abin kunya ya faru kar ta ja maka abin faɗa karshe duk mai ganin ka da mutunci ya daina kai har hular ma da kake wankewa sai a daina kawo ma tunda ka gaza da rukun gida hannu ya taba hannu ya taba yana faɗin kai amma yarinyar nan an yi 'yar butar uwa wai har tana son kai ziyara har ta san kai ziyara shagon maza Maryam ta ce kuma dan ma muna taka mata bariki. bakin gwalgwado muna tsaya mata amma ta raina baba ya ce shi kenan yaushe ɗaurin auren don al'umma su shaida ta ce sai nan da shekara ɗaya kana ya kammala samun kuɗin gidan da zai kama haya amma za mu tabbatar wa al'umma da tana da aurenta in ma cikin ya fito kai ya ɗaga cikin takaici ita kuma ta shige ciki suka kulla makilcinsu da inna zara da ke ta dariya kamar ta shiɗe kana maryam ta fito ta kama hanyar gida a hanya ta tsaya ta sai taliya da manja da faffa ta yi gida a ɓangaren sa'ada kuwa garas ta tashi jiki ya yi kyau sosai wajen karfe goma ta da ya sallama ya shigo daidai ta amsa tana faɗin ba lukuta shiga ya ajiye kayan hannunsa ya gaishe ta ta amsa su sa'ada ma suka gaida shi tana kallonsa amsawa ya yana tambayar ta lafiyar jiki ta ce alhamdulillah Tiya ya ba su mai kauri da farfesun kaji suka ci suka yi hani'an daidai na zuba godiya Duk duba sa'ada ya ce tom alhamdulillah jiki ya yi kyau yau sai gida dam ta ji gabanta ya buga ta yi kasa da kai cikin fargaba abinda a cikin fargabar abinda za ta taras daidai ta ce wayyo watan wahalar ki ya dawo yar nan Allah ya fidda ki amin amin ya ce yana ci cike wasu takardu wayaye ya ce ka zo yanzu ya datsa kira ba jimawa Salim ya shigo cikin shiga ta alfarma yana ta zuba kamshi kamar kullum yana sanye da kananan kaya sai dai na yau sun bambanta da na jiya Dan orange yan riga ce sai black ɗin wando ya tsuke kugunsa da belt a saman labbansa ya gaida daidai yana hararar ta kasa-kasa ta ce lafiya mai sukakken kugu. kuna manya amma sai kun sanya wa wando roba saboda karya cire kugu yaran hutu wato karya faɗi ko wallahi yaran masu kuɗi ba su cika wayo ba ga tsawo ga fafadan kugu kamar gindin turmi bai ce komai ba sai dadi da ya yi dariya ya ce daidai jininku dai bai haɗu da salim ba ta ce lukuta wallahi ina son sa ko dan kalar shi da ta yi kama da shayin da na sha gidan habi da na karɓi haihuwar haihuwarta amma daga ganina ya fara kyamata kuma wallahi ina wanka ko halime halimatu ta yi kasa da kai yayin da sa'ada ta juya baya bata ce komai ba dadi ya ce ƙarasa duba min ita ka tabbatar ba komai ina aiki ne wajen da sa'ada take yana ba, cikin fushi yana ɗauko wani abu kamar biro ya isa inda take ya yi tsaye cikin tsoro ta waro mai manyan idanunta dan a tunaninta allura ce bai ko kai ga inda take ba ya yi tsaye da abin hannunsa ganin ba ta yi motsi ba ya kalle ta a hasali yana ji ina ma ba dadi a wajen da sai ya kore ta karab idan su ya sarke da na juna da sauri ya kauda shi gefe yana sakin tsaki ya ce ki ɗaga in sa miki cikin kuka ta ce akwai zafi ba na so ka sa don Allah kar ka man allura cikin sanyin muryarsa ya ce jahila ce ki, halashi ya sa baki san ko menene ba a rikice ta ɗaga mai kai ciki da tsoro tsaki ya ce dadi na gama komai normal ya fice ba tare da ya jira cewarsa ba dadi ya ba sa'a ya sa'ada dubu goma ya ce karbi kyarin ka sayan wani abu sai ki ɓoye a wajenki wannan ke ma kaka gashi karba suka yi suka masa godiya daga nan ya haɗa mata magani tare da nambar wayarsa ya ce kaka ki ɓoye mata in tana da buƙatar wani abu ta sanar min zan taimaka mata insha Allah daidai ta karɓa ta yi godiya suka tafi bayan ya ƙara musu ɗari biyar suka hau nafef suna shigowa unguwar suka ga kofar gidan Maryam a rufe suka shige gidan su Halima inda daidai ta ce maza je ki wanka kin ji ko Sa'ada Sa'ada ta ce bani da wasu kayan wannan duk a lalace yake daidai ta ce halima ɗauko mata ɗaya daga cikin wanda lawal ya kawo miki rannan ta ce to bayan sa'ada ta yi wanka halima ta bata ta sanya suka yi mata daidai sai sun koyar da kai take don babu hijab a jikinta daidai da ta gama sharfe hijab ɗin sa'ada tana wankewa ta ce wai ke dama sassa haka kike yawo kamar shanuwa ke ga ki Allah ya halicci ki da manyan na shanu da kananan shekarunki kuma kike sake su iyar suna gugar juna ba ki da rigar nono ne to ko ni da nake tsohuwa ina kai yadin atamfata a ɗinka min rigar nono in ɓoye abina balle ke budurwa da ilahirin jijiyoyinki a meke suke suna sakin rassa kunya sa'ada ta ji sosai ta yi ƙasa da kai daidai ta ce to ba zai yiwu ba a kuɗin nan da mutumin nan ya baki zan fitar in samo miki na san baki iya zuwa da kanki har da ma dan wando ki siya na rufe tsaraicinki dan na san baki da shi sosai sai yar auduga ta mata kin ji ko da turare da takalma ni ma zan sai mana shiru sa'ada ta yi bata ce komai ba daidai ta shirya tsaf ta je kasuwa ta je kasuwa ta yi mata sayayya ta kawo mata da kyal ta karbe ta karba ta sanya bayan la'asar halima ta shigo ta ce sa'ada adda maryam ta dawo ba. Sa'ada ta ce to, ta tashi ta zura sabon takalmin da aka sayo mata, ta fito. A bakin kofar gidansu ta ga ya sayyadi tsaye yana ta kwala sallama. Bayan ta isa, ta fara kokarin shigewa ba tare da ta kalle sa ba. Cikin sauri ya ajiye kekensa, yayo inda take yana faɗin Sa'ada. yana fitar da yana fitar da wata kalkala. Banza ta yi da shi ta shige inda ta samu Maryam na ta cin taliyar ta da wake hankali kwance ita da ɗanta Khalifa. gefe sa'ada ta zauna ta gaishe ta ko kallon ta maryam ba ta yi ba sai yadi ya sake sakin sallama yana faɗin ya sassa ki zo in sauke haƙƙin da ke kaina zumbur maryam ta miƙe ta sanya hijab ta fita tana ganin shi da leda ta washe baki ta ce ya akai ya ce yauwa ummu sa'adatu dama kin ga yanzu nauyinta na a kaina shine na siyo mata garo-garo don ta samu nasawa a bakin salati maryam ta karɓa ta ce to shikenan ko kana son ganin ta kai ya sosa ya ce ba damuwa na yi alwala ne an jima zan dawo bayan isha ta ce kenan, ta koma ciki ta cilla masa ada ledar ta ce ungo mijinki ya kawo miki daga yau ba ke ba kara taba abinci na kin ji na gaya miki kuma ki tashi ki gyara gidan nan tunda kin iya kwanciya da ɗana namiji har da kwanciya a asibiti wai yar haka da ke kai Allah ya isa da aka haɗa ni da ke cikin rawar baki sa'ada ta ce mijina kuma tsawa maryam ta daka mata tana zaro ido ta ce ko ba kya san na sunna kin fi san na titi ne kai ta girgiza ta ɗauki ledar ta kai cikin ɗakin da take kwana wanda ba komai a cikinsa sai siminti ko tabarma babu fitowa ta yi tana ɗingisa kafarta ta fara aiki tana jin goshinta inda ta ji ciwo kamar zai faɗo ta samu ta kammala ta shige ɗakin ta buɗe ledar ta ci abinci bayan sallar isha'i sai ya yi sallama a gidan maryam ta fita ta ce ka shigo mana tana ɗakin ta binta yayi yana sadda kai kasa ya ce masha Allah maryam ta nuna mai ɗakin sa'ada ta koma nata da dariyar mugunta sa'ada na kwance cikin duhu ta je an shigo ɗakin ana haska ta da karamar waya a tsabiri ta miƙe za ta kwallara ihu da sauri ya haska kansa yana faɗin haba sa'ada ni ne fa mijinki ya sake razani haka ya za ki razana ni baya ta fara ja tana faɗin lafiya me za ka yi a ɗakina murmushi ya sake yana faɗin wato ainihin na kawo sadakin aure na jiya da ke kinga. Kinga yana da kyau a ce ina ziyartar iyalina akai-akai saboda in sauke ki. ni da kike gani na ina cikin maza mabukata hakika ni mabukaci ne ya sa'adatu na san zaki mamakin jin wannan farcin daga bakina kai tsaye to amma ba abin mamaki ba ne saboda a yanzu ina da damar da zan sanar da ke komai a dangane da ni saboda babu kunya a tsakaninmu kuma na biya sadakin aurenki cikin kuka ta haɗiye hannayenta ta ce don Allah ka bar ɗakin nan kamin adda Maryam ta zo don Allah Maryam da ke laɓe tana jin komai ta ce in ce uban me ko an faɗa miki ni jahila ce da zan hana mijinki zuwa gare ki yau ko ciki kika samu ban da matsala da ke saboda akwai sadakin aurensa a kanki jaka kawai marar hankali kai kuma ka yi abin da ya dace yanzu wannan ɗakin ma mun ba ku shi haya duk ƙarshen wata ka ba da dubu uku kamun ka samu naka sai yadda ya cire rigarsa ta sama yana murmushi ya ce kin ji ko aiko na gode in ummu sa'adatu ni ma zan cika alkawari da na karbi albashi zan kawo zan kawo na ma samu sauki lalle fa duka duka nan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba